نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله باب ومن سورة يونس <clears throat> هل ينزو تكين كتاب التفسير إمام الترمزي يكاو بابي kawo دقاء أبن ديزونا تكين سورة يونس قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه قال حديث حماد بن سلمة هكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر فيه عن صحيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أياك وانا حديثي أتكي وانا بابي سورة يونس faɗin Allah maɗaukakin sarki lillazina ahsanul husna wa ziyada bayan Allah ya ce wallahu yad'u ila dari salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna shine aljanna wannan shine abinda malamai suke fasara alhusna da shi da Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu alhusna ay aljanna haka alhusna aljanna ake fasara da shi Allah ya ce lillazina ahsanu lalle waɗanda suka kyautata ma'ana tsakaninsu da Allah madaukakin sarki suna da alhusna ma'ana kyakkyawan sakamako shine aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari akan wannan aljanna din wannan ƙari malamai sun tabbatar da cewa ana nufin ganin Allah madaukakin sarki shine ziyada gane ko kamar yanda yazo cikin suratu qaf Allah madaukakin sarki yace lahum fiha ma yasha'una ladaina mazid almazid ay az-ziyada wa huwa an-nazaru ila wajhi Allah tabaaraka wa ta'ala to yace ah, Suhaib ya rawaito wannan hadisin a ƙarƙashin wannan ayar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayin da 'yan aljanna suka shiga aljanna wani mai shela zai yi shela ma'ana zai yi kira yace lallai wato akwai wani alƙawari da Allah maɗaukakin sarki yake so ya cika muku to ‘yan aljanna dukkansu za su yi mamaki za su dinga cewa alam yi bayi hana shin bai haskaka mana fuskokinmu ba tunda ‘yan aljanna sun shiga aljanna ana haskaka musu fuskoki Allah ya ce yau mata wujuhun ai wujuhu ahlil janna za su ce ya haskaka fuskokinmu kuma ya tsirar da mu daga wuta kuma ya shigar da mu aljanna akwai wani abu bayan wannan ƙala sai ya ce fayukshaful hijab sai a yaye wannan shamaki da ke tsakanin Allah da bayinsa wanda ya gabata ka abin da ya shafi kisar annabi Musa alaihi salam wanda ya roƙi Allah madaukakin sarki ganinsa Allah ya ce lan tarani cewa ba a ganin Allah a wannan gida na duniya to wannan shamakin da Allah ya sanya shi zai yaye shi ranar tashin alkiyama sai yake cewa ina rantsuwa da Allah Allah bai taba ba su wani abu a cikin aljanna da yafi kaunuwa a gare su ba fiye da ganin fuskar Allah da za su da haka ‘yan aljanna a cikin gidan aljanna za su kalli Allah maɗaukakin sarki Allah ya sanya mu cikinsu akwai wanda suke kodewa su ne mutazila suna cewa ba a ganin Allah to amma dai zance mafi rinjaye ana ganin Allah Maɗaukakin sarki a aljanna akwai hadisi da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al Laila laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi cewa lallai za ku ga Allah Maɗaukakin sarki kamar yadda kuke ganin wata daren hudu ko sha biyar? ya cika sama ma'ana ba kwa turereniya ko kuma cunkoso wajen ganinsa yanda kowa yake ganinsa ya ce haka za ku ga Allah maɗaukakin sarki haka na Allah ya ce wujuhun yau ma'ibin nazira ila ha nazira akwai wasu fuskoki waɗanda suke masu haske ranar tashin alkiyama waɗanda suke duba zuwa ga wato mahaliccinsu su ne ‘yan aljanna haka na Allah maɗaukakin sarki yana cewa kalla innahum ar rabbihim yau ma'ibin la mahjubun akan ‘yan wuta cewa lallai a wannan rana za a katange su daga ganin Allah maɗaukakin sarki kenan waɗanda ba su ba ba a katange su duk wannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai ana ganin Allah maɗaukakin sarki a gidan aljanna Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayi da haka shine lillazina ahsanul husna wa ziyada kamar ziyada kenan an fassara shi da cewa shine annazar shine duba zuwa fuskar Allah maɗaukakin sarki wannan hadisin wato haka aka rawaito shi marfu'an amma wasu sun rawaito shi daga ma'ana zancen shi wato asalin ibnu abi laila wasu basu ambaci suhaib ba amma hadisi ne mai inganci qala rahimahullah haddathana ibnu abi umar qala haddathana sufyan an munkadir an ata ibn yasar ar-rajul min ahli misra qala sa'altu aba darda an hadhihi al-aya lahumul bushra fil hayati ad Kala ma sa'alani anha ahadun mundu sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa kala ma sa'alani anha ahadun ghayruka mundu unzilat fa hiya ru'ya salihatu yaraha al-muslimu aw turala wannan hadisin na wato Abu Darda cewa wani mutum ya tambaye shi cewa da Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya wannan shi ma a cikin surati Yunus Allah ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra lahumul bushra fil hayatid dunya cewa albishir gare su wato waɗannan waliyan Allah a cikin rayuwar duniya to sai ya tambaye shi wai menene wannan albishir din da Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya wani albishir ne a duniya sai shi abu darda ya ce wallahi tunda na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan ba wani wanda ya taba tambaya na sai kai haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce abu abu darda ya ce ni kuma na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka ya ce tunda ayan nan ta sauka babu wani wanda ya riga ka tambaya na akan wannan me ake nufi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan albushra din hiya ru'ya as-salihah shine mafarki na kwarai wanda ya rahal muslimu autura lahu wanda musulmi zai gani ko kuma wani ya ganin masa mazalla sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya salihatu minallah cewa mafarki wanda yake na kwarai daga Allah ne mana mutum yayi kyakkyawan mafarki misali yayi mafarki eh, da wani abu wanda yake kyakkyawa ne kamar misali Yayi mafarki yana ɗiba ruwa yana sha wani abu ne mai kyau inda mutum ya ji kishirwa yana buƙatan ya sha ruwa don haka kuma mafarki mutum ya ga yana shan ruwa yana nuna akwai wani alama ne na alkhairi in gane ko ba yayi yi mafarki ya gan shi yana cin ƙasa ba kaga wannan mummunan mafarki ne an gane ko akwai mafarki kyakkyawa akwai mummuna kyakkyawan mafarki daga Allah ne mummunan mafarki kuma daga shaiɗan ne shi yasa idan mutum yayi kyakkyawan mafarki ana so yayi godiya ga Allah kuma ya sanar da wanda yake kaunarsa idan kuma yayi mummunan mafarki ana so ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani a ciki kuma kar ya gaya ma kowa kar ya gaya ma kowa wasu ba sa iya tsare wannan yayi mummunan mafarki sai ya furta ba a furta shi wannan shine sunna a cikin mafarki to yace wannan albishir din shine ayi mumini yayi mafarki ya ga kyakkyawan abu misali ya ga Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa ko misali ya ganshi yana ɗawafi a ɗakin Allah wannan kyakkyawan mafarki ne ko ya ganshi misali yana cikin sallah ko wani aiki dai wanda yake na kusanci da Allah ko kuma wani ne zai yi mishi wannan mafarkin ma'ana wani ya yi ma wani daga cin muminai mafarki cewa ya ganshi a hali kaza ma ba laifi in kai mafarki ka ga mutum da wani kyakkyawan hali ka bayyana masa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya wayi gari sahabban shi in suka taru bayan yayi sallah sallar alfijir yakan ce man minkum ra'a ru'ya cikin ku waye ya ga mafarki to sai su dinga fada kowa yana fadan abin da ya gani in suka fada kuma sai ya fassara musu sai ya fassara musu ko shi ne da kanshi kuma zai yi mafarki ya ga cewa ya ga wani a cikin hali kaza misali wata rana ya yi mafarki ya ce ya gan shi cikin aljanna kuma farkin annaba gaskiya ne ya ce ya ga yana tafiya sai ya ga wani katafaren gida a cikin aljanna an ƙawata shi ya ce bai taɓa ganin gida mai kyan wannan ba ya ce har ya faro zai shiga gidan sai ya dakata ya tambaya ya ce wannan gidan na waye sai aka ce ai gidan umar ya ce to sai na ja da baya yake gaya ma umar kenan ya ce sai na tuna kishinka ya umar to sai umar yake kuka yake cewa aminni tugaru ya rasulallah yanzu ni za ka yi kishi da niya manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan manza Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gama ɗaya daga cikin sahabbansa mafarki kuma na alkhairi kuma ya gaya masa haka nan yayi mafarki cewa yana tafiya cikin aljanna sai yake jin taku a bayansa ma'ana kusa da shi aga yana nuna dai wani ne wanda yake na kwarai yace da ya waiwaya yace waye wannan sai aka ce mishi ai bilal yake bi a bayansa a wani lafazin ma yana jin taku a gabansa sai yake gaya ma bilal yace to wannan kana da wani ayyuka ne da kake yi kyawawa bilal yake cewa shi bai san yana wani aiki ba akwai dai wani abin da yafi kyautata tsammani yana yi shine duk lokacin da yayi alwala a kowane irin lokaci ne ko da daddare ne ko da rana ne bai zama sai yayi raka'a nafila guda biyu kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta yi wannan ne dalilin samun wannan kusanci da kai da Allah madaukakin sarki to ana ganin ma mutum mafarki na alkhairi haka in kaga wane a cikin wani mafarki kai mishi kyakkyawan mafarki na alkhairi to ba laifi ka iya gaya masa wannan albishiri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabta za ta zo ta yanke ba abin da zai rage sai mubashirat abubuwa na albishir domin wannan yana daga cikin bangare na annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a fara masa wahayi akwai wahayi na ɓoye da aka masa shine duk abin da ya gani a mafarki sai ya wayi gari abin nan haka yake to wannan wani nau'i ne na wahayi shi yasa yace duk wani nau'i na wahayi zai yanke sai dai mafarki shine kadai ba zai yanke ba dan haka kyakkyawan mafarki shine albushra a nan duniya da za a ma mumini ko shi ya gani ko kuma wani ya ganin masa wannan kuma yana nuna alama ne na kyautatan bawa amma kuma baya nuna cewa ya fi kowa kyautata kuma da ya ga wannan mafarkin ya ce shi ya yanke aiki kenan in gane ko kar a ce an yi mafarki an ganshi aljanna ya ce to shi ya gama sallah <laughs> ko ya ce ya daina wasu ayyuka na neman kusanci da Allah a an amma irin wannan to wannan albishir ne da yake nuna kana cikin alkhairi sai ka ƙara dagewa sai ka ƙara dagewa cikin ayyukan alkhairi amma ba ka tsaya ba قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن رفي عن أبي صالح السمان عن أبا ابن يسار الرجل من أهل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه إن وانا حديث قال حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلى وانا حديث وليس فيه عن أطاء ابن يسار وفي الباب عن أبادة ابن صامت رضي الله عنه قال حدثنا عبد ابن هميد قال حدثنا الحجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أدرك الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ, آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة قال هذا حديث حسن وأنا حديث حديث نمي إنغانشي amma dai wanda ya zo na bayansa shi ne ya fi ƙarfafa sa hadisin abdullahi ɗan abbas ce lokacin da allah ya nutsar da fir'auna a cikin teku lokacin da fir'auna ya ga halaka ya ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il ya ce lallai na ba da gaskiya da wannan allahn da banu isra'ila suka ba da gaskiya da shi ma na shi da imani ba bai ce amantu billahi ba ya ce amantu billazi na ba da gaskiya da wannan ma'ana kamar har yanzu imanin bai shiga zuciyarsa ba ma'ana da ya shiga halaka ya fada cikin teku to sai ya fara furta wannan kalmar sai jibril yake gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa yace da ka ganna a wannan lokacin ina ɗiba daga cikin ma'ana eh, wannan laka ta tekun nan ina cika bakin fir'auna da ita saboda ma'ana ina gudun kada ya roƙi rahamar Allah Allah ya masa rahama wannan yana nuna na farko yalwar rahamar Allah madaukakin sarki duk da yake wasu sun kawo eh, wasu mas'aloli masu tsauri a cikin wannan hadisin cewa ya mala'ika jibril zai hana wani samun rahamar Allah an gane ko to ma'ana shi fir'auna Allah ya hukunta mishi dan wuta ne Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wanda kalmar Allah ta tabbata a kansu cewa ɗan wuta ne ba sa taba bada gaskiya kowace irin aya aka kawo musu eh, fir'auna ba irin ayar da annabi Musa bai zo masa da ita ba amma ya ƙaryata Allah ya ce har sai sun ga azaba kuma duk lokacin da bawa ya ga azaba ma'ana kurewa ya ga halaka ba a karɓar tubarsa Allah ya ce walaysati taubatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walalladhina yamutuna wa hum kuffar Allah bai karɓar tubar mutumin da sai da ya ga halaka ya ce yanzu na tuba wannan ya kai gargara ya kai ƙarshe da haka dan mala'ika jibril ya aikata haka akan hukunci ne na Allah kuma ba zaɓin kansa ba ne umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki domin mala'iku ba su aikata abu akan zaɓin kansu Allah ya ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma na aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana ka nasiya duk abin da zai aikata zai aikata ne da umarnin Allah don haka ba wai zaɓin kansa ba ne kenan umarni ne na Allah maɗaukakin sarki cewa ya tusa ƙasa a bakin nasa, to shi ya tusa masa ma'ana har ya zama rahamar Allah ba ta riske shi ba. Ƙala haddafana Muhammadu ibn Abdul A'la as-San'ani, ƙala haddafana Khalid ibn al-Harithi, ƙala akhbarana Shu'ba, ƙala akhbarani Adi ibn Thabit wa Ata ibn Sa'ibi an Sa'id ibn Jubayl an Ibn Abbas radiyallahu anhuma dhakara ahaduhuma an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallama Annahu أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله wannan ɗaya daga su ya ba da labari ko ibnu abbas ko sa'id ibn jubair cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mala'ika jibril lokacin da yake tura ma'ana laka ta teku a bakin fir'auna saboda yana gudun kar ya ce la ilaha illallah kaga kenan fir'auna har da ya faɗi wannan kalmar ba imani yayi ba dan bai ce la ilaha illallah ce amantu billazi amanat bihi banu isra'il da haka bai ce eh, la ilaha illallah bai furta wannan kalmar ba wannan yana nuna girman wannan kalma ta la ilaha illallah to a duk wanda ya faɗi wannan kalma kuma ya sakankance da ita a zuciyarsa ya bada gaskiya to lalle makomarsa aljanna kaga shi bai faɗa da gaskiya ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ta fito daga tsantsan zuciyarsa da tsarkakewa to wannan zai shiga aljanna ko da ya shiga wuta mana ba zai tabbata a wuta ba duk wani daren dadewa zai kuma shiga aljanna saboda wannan kalma da ba ana nufin ba zai shiga wuta kwata-kwata ba yana iya shiga wuta amma dalilin wannan kalmar ya samu ceto kalma ce wacce take mai girma kamar yadda zai zo a can gaba cikin suratul ra'd ala hada hadisun hasanun sahihun gharibun min hadha alwajh qala babun wa min surati hud da haka ya gama kawo hadisan da ya samu a wajensa da suka tabbata a cikin surati yunus na wasu ayoyi yace cikin suratu hud kuma ita take bin suratu yunus qala na ahmadu ibnu mani قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يعلى ابن عطاء أن وكي ابن قدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء قال أحمد بن مني قال يزيد بن هارون al'ama'u ai laysa ma'ahu shay hakaza rawa Hammad ibn Salama وكي ابن هدس ويقول شعبة وأبو أوانة وهشيم وكي, وكي ابن هدس وهو أصح وأبو رزين اسمه لقيط ابن عامر قال وهذا حديث حسن wani yana daga cikin hadisai na gaibi na wato abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki da kasantuwar Allah madaukakin sarki abi razin yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ce mai nauyi yace ina Allah yake kafin ya halicci halittu abi mushkila kabira yace ina Allah yake kafin ya yi halitta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace kana fi ama'in ma'ana yana cikin wani yana yana wani girgize girgije ma'ana wani abu ne kaman girgije haka ma'ana kasan shi ba iska sama ba iska ba abin da ya tare shi ba abin da kuma yake ƙasansa wani abu ne na gaibi Allah kaɗai san inda yake kafin ya halicci halitta yace sannan sai ya halicci al'arshinsa a kan ruwa wannan ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma cewa al'arshin Allah yana bisa ruwa a wannan lokacin abubuwan gaibi abinda ake bukata ga mumini ya bada gaskiya da su ko yanzu muna duniya a ƙasa al'arshin Allah shine sama da komai kuma ce na saman ruwa kenan saman sama an ƙure saman ruwa ne daga ruwa kuma sai al'arshi kuma ba komai akan al'arshi ba abin da yake gaba da al'arshi sai Allah da ya daidaito al'arshinsa ƙasan al'arshin ruwa ne sannan ƙasan ruwan kuma halittun Allah ne ba ga wannan wani iko ne na Allah maɗaukakin sarki wani abu ne wanda yake na gaibi da haka Allah ya halicci al'arshi a kan ruwa sannan Allah ya daidaito a kan al'arshi ta'ala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ibn mani yake cewa al'ama ai sama a hushai, ba komai tare da Allah shi kaɗai yake ya zo ci wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama da wasu tawaga suka zo suna tambayan shi cewa ka ba mu labari akan wannan al'amari menene ma'ana mafarin wannan al'amari yace kana Allahu wa lam yakun shay wa kana arshuhu alalma. cewa Allah ya kasance ba komai tare da shi da haka Allah shine al-awwal alladhi laysa qablahu shay kuma la awwala li bidayatihi Allah bai da farko ba wanda zai zo ya ce ga mafarin Allah babu ba wanda zai ce ai daga kaza ya fara kuma lokaci kaza zai kare Allah bai da farko bai da ƙarshe kuma ba wanda ya san farkonsa kana walam yakun shay haka Allah yake babu komai kuma sannan ya yi halitta wannan tun fa kafin a halicci sammai da ƙasai ne aka halicci al'arshi aka halicci ruwa aka halicci alƙalami wannan duk an halicce su kafin halittar sama da ƙasa kafin a zo maganar waɗanda aka sanya su a cikin duniya kafin ɗan adam inda kabanin ɗan adam akwai aljanu waljanna nahu min qablu min naris samum da aljanu ne suka yi rayuwa a duniyar nan ba wanda ya san ya kai shekara nawa ne kuma daga yaushe ne zuwa yaushe wannan shine abin da Allah ya ba mu labari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da duk ya faɗa dangane da irin wannan wahayi ne daga Allah ba wai shaci ba ne. manzala sallallahu alaihi wasallama bai ƙarya huwa sadiqul Shi ne mai gaskiya wanda ake gaskata shi Kala haddasa na, abu quraib qala haddathana abu muawiya an burayd ibn Abdullahi an abi burdata an abi musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala inna allaha tabaaraka wa ta'ala yumli wa rubbama qala yumhilu lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد wannan hadisin na Abu Musa radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana jinkirtawa yana sanya tarko yana rukun talala ga masu saba mishi mana Allah yakan kyale su yayi kaman ya rabu da su shi yasa wani lokacin yace yumhil lizalimi Allah yana ma azzalimi jinkiri wani lokacin sai kaga wanda yafi zalunci yafi saban Allah sai kaga ba abin da yake samun shi yana laifin yana saban Allah Allah ya kyale shi kai kuma kana nan kana imani da Allah kana yawan sallah da yawan azumi Allah yana ta dandana ma musibu ta ko ina ka tashi ba abin da zaka ci ka tashi ba abin da zaka ɗauɗa wainiyar iyalinka ga wani kafuri can kuma ya kwana lafiya ya tashi lafiya abin har sai ya zubar ma la inna allaha la yumli lil zalim Allah yana jinkirta azzalim mana ya daga shi ya ta kallon sa ya kyale shi to amma ban Allah ya tashi kama shi bai tserewa shine yace hatta idza akhadahu Allah ya tashi kama shi to lalle ba zai subuce ba sai Allah ya mushi mummunan kamu to shine ya karanta wannan ayar bayan Allah ya ambaci wato alƙaryoyi da kuma yanda ya musu azaba Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima cikin suratu hud ne bayan Allah ya ambaci kisoshin annabawan nan tun daga annabi nuhu har zuwa annabi eh, ibrahim har zuwa annabi lut har zuwa annabi shu'aib zuwa annabi salihu zuwa annabi hud zuwa annabi musa ita ce ƙarshen ƙisar da Allah ya faɗa na ƙisar annabi musa da fir'auna a wannan sura ta suratu hud to bayan Allah Maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kissoshin sai Allah Maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka Allah yake kama alƙaryoyi idan suka yi zalunci yake musu azaba azabar da babu wanda zai tsira a cikinsu قال حدثنا إبراهيم ابن سعد سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال يملي ولم يشك فيه شوى يملي ينا جنكر تاوى بيشي يمهل با قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامل العقدي هو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل على شيء قد فلق منه أو على شيء لم يفرغ منه Ƙala bal ala shay'in qad furiga minhu wa jarat bihi al-aqlamu ya Umar walakin kullu muyassarun lima khuliqa lahu Ƙala hadha hadithun hasanun gharibun min hadha al-wajhi la na'rifu illa min hadithi Abd ibn Amr wannan hadisin na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ayar ta sauka shine Allah yace fa minhum shaqiyyun wa sa'id ma'ana ranar tashin alkiyama. akwai taɓaɓɓu akwai kuma wanda za su samu tsira to umar ya ce sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce to in haka ne me yasa muke aiki in dai Allah ya riga ya halicci bayinsa akwai shaki, akwai sa'id akwai wanda zai tsira ya rabauta ya shiga aljanna akwai kuma wanda zai shiga wuta Allah duk ya san su yace to me yasa muke aiki me yasa ba za mu zauna ba kowa ya jira rabon shi ya zo ko misali mai sauki da za ku gani ai Allah ya zaɓi wanda zai zama shugaban ƙasa me yasa kuka yi zaɓe ai da sai kowa ya zauna a gida kar ya bude ya ce tunda Allah ya riga ya zaɓa shi kenan me yasa ka fita aka yi sabab akwai sabab komai akwai dalili in ba aka bada sai kowa ya zauna tunda ai mun san cewa lallai wanda zai zama shugaban nan Allah ya riga ya zaba ko a me yasa aka fita aka yi zabe al bis-sabab dole wannan aqzu bis-sabab din yana cikin abin da Allah ya hukunta na kaddara an gane ko haka koda Allah ya hukunta wani abu akwai sabab akwai dalilinsa shine fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra banda Umar ma akwai wanda ya ma alaihi wannan tambayar duk da yake shi ba akan ayar bane ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da littafi guda biyu a hannunsa yace masa habbansa sunan yan aljanna kafdin yana cikin wannan littafin na hannun dama na sunan ‘yan wuta kuma yana cikin wannan littafin gaba ɗaya a hannuna sai wani sahabi ya ce to me yasa muke aiki da ba za mu zauna ba kawai kowa in tashi ta zo shi kenan ya san ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarul lima khuliqa lahu kowa abinda Allah madaukakin sarki ya hore masa ya sawwake masa to wannan abin zai kai zuwa gare shi ma'ana zai samu wannan abin to anan shine ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, aikin da muke yi ma'ana an riga an rubuta shi ne an hukunta shi ko kuma abu ne wanda ba a riga an gama shi ba ma'ana yana nufin Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta cewa kowa ga hukuncinsa ko kuma ba a rubuta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai an riga an gama komai da komai tunda tun kafin Allah ya halicce mu ya rubuta wannan Allah madaukakin sarki ya rubuta komai da komai tun kafin ya halicce mu wanda zai shiga wuta da wanda zai shiga aljanna da wanda zai yi sako a yafi masa ya tuba da wanda zai yi sako bai tuba ba a masa hukuba duka Allah yana rubu yana yana sane da shi shine hadisin kalam da zai zo ila ya ce kuma alƙalami ya riga ya shuɗe ma'ana Allah ya riga ya rubutun komai da komai walakin amma dai umar ka sani cewa kullun muyassarun lima limakuli ƙalahu. kowa abinda Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa Allah zai sauwake masa hanya da haka kai ka bi dalili in ka bi dalili Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar ma da abinda ya hukunta ma abu ne da mu ba mu san shi ba ba wanda ya san yanzu duk cikin mu ba wanda ya san makomarsa babu ko akwai ba wanda ya san makomarsa a cikin mu shi yasa Ubada ibn Samit radiyallahu anhu da ya zo rasuwa an ga yana ta kuka yana zubar da hawaye har wasu suka tambaye suka ce aba Ubada kai kai rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai jihadi da shi to dan zaka bar duniya menene na daga hankalinka wana sai suna ganin kamar yana kuka ne dan zai bar duniya yace wallahi ba dan ina kuka bane dan zan bar duniya ban nadamar barin duniyan nan tunda dole zan barta yace abin da yake firgita ni yake daga min hankali shine Allah madaukakin sarki idan ya tara bayinsa a farfajiyar alkiyama kafin yayi komai zai damki wasu daga cikin bayinsa da hannunsa ya jefa su a wuta wasu kuma aljanna ya ce to ni ban san a cikin ina nake ba waye ya sani duk da yake sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan eh, ma'ana kyautata zato ne da Allah da kuma binciken kai ba irin mu ba yanzu kowa yanzu yana ganin shi da aljanna in ka kyale kowa yana ganin ai wani dan wuta ne shi ko dan aljanna ne wasu sun ba kansu hukunci wani yana ne ya gama hukunta mutane da ya ga wani zai ce ai su wane kawai yana ganin kaman shi su ‘yan wuta ne shi ɗan aljanna ne a sai mutum ya bari sai ya je ya gani tukunna yi abu ne da baka san shi ba gaibi ne baka da tabbas a kansa saboda haka mutum ya yi aiki Allah ya ce wa ƙuli imalu fasa yarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki don haka dole mutum ya tashi ya bi matakai wannan matakan yana cikin imani da ƙaddara Allah eh Allah ya ƙaddara cewa akwai wuta akwai 'yan aljanna to amma ka tashi ka yi aikin yana cikin imani da ƙaddara da wannan gaba ce da take da nauyi wasu suna da ma'ana nauyin fahimtarta ta amma wanda yake da ƙarfin tauhidi ya san Allah ya san sunayen Allah da siffofinsa da ikon Allah maɗaukakin sarki da abin da Allah yake aikatawa to ya san cewa bai da damuwa a wannan gaba da. ya san cewa inna allaha yaf'alu ma yasha innahu ala kulli shay'in qadir fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wanda zai tambaye Allah me yasa yake kaza kuma Allah yana aikata abin da ya so ga bayinsa yawan Allah ya azabtar da bayinsa gaba ba wanda zai tambaye sa yawan Allah ya shiryar da bayinsa gaba ba wanda zai tambaye Allah madaukakin sarki shi yasa za a ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam yakan ba mu labari wani bawa ya aikata kaza aikata kaza bai da aikin alkhairi Allah ya masa rahama wanda zai tambayi Allah me yasa ya ma tabbata cikin wani hadisi cewa Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa wuta da aljanna sai ya cika su sai ya cika su tam dan haka wuta za ta cika za ta cika sosai amma aljanna bata cika ba saboda yalwar rahamar Allah madaukakin sarki kuma Allah ya alƙawarin sai ya cika ta Allah zai halicci wasu bayi a wannan lokacin su ba su yi rayuwa a duniya ba zai halicce su ya ce na yi alƙawarin cika aljanna don haka da ku na cika ta wa zai tambayi Allah a su ba su duniya sun yi rayuwa ba haka zai halicce su a take cika su da aljanna saboda shi bai saba alƙawarin ya ce ya yi alƙawarin sai ya cika ta akwai wanda zai ce me yasa ya halice su yasa su aljanna ba su yi komai ba wala yusalu amma yaf'al wa hum yusalu wa fa'alun lima yuri inna allaha yaf'alu ma yuri Allah yana aikata abin da yaso domin komai nasa ne Allah shike da mulkin komai shi ke da iko akan komai kaga wannan ya kamata mutum ya bada gaskiya da shi dan haka kai dai ka tashi ka yi aiki kuma sanda kake aiki kada ka kalli wani kai ka kalli kai aikin da kake kan ka kalli aikin wani aikin wani nasa ne kai kuma kai naka aikin amma ba daura ma sai ka binciki wane me yake wane me yake yi ba kai ka samu ka tsira da naka aikin Allah ya samu samu tsira to shine ya gaya ma Umar cewa walakin kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa abinda Allah ya halice shi domin sa to zai kai ga wannan abin zai kai ga wannan abin kala hadha hadisun hasanun gharibun min hadha alwajhi la na'rifuhu illa min hadithi abdul malik ibn amr kala haddathana qutayba qala haddathana abu al-ahwas an simak ibn harb an ibrahima an alqamata wal aswad wal aswadi an abdullah shine abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kala inni alajtu imra'atan fi aqsal madinati وإني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه وأكم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلى آخر الآية فقال رجل من القوم هذا له خاصة قال لا بل للناس كافة قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن ألقمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى شؤبا عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواية هؤلاء أصف من رواية الثوري وانا حديث عن عبد الله بن مسعود ce wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ni dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ce naje na cuɗanya da ita ma'ana bata halatta a gare shi ba ya ce na cuɗanya da ita a can ƙarshen gari wani yake nuna cewa mafi yawancin ɓarna za a yi can bayan gari ake zuwa ko sai a ce yana da wani gesasa bayan gari ko suna da wani gesasa bayan gari ko mai wajen da dai duka a bayan gari ba yi a cikin gari ya ce can ƙulewar madina can ƙarshen gari ya ce kuma duk abin da ake iya taɓawa a jikin mace ya ce na aikata da ita amma ban tara da ita ba haka ya faɗa ya yi laifi ya zo ya tabbatar da ya yi laifi ya yi ikirarin laifinsa ya ce to gani a gabanka manzala sallallahu alaihi wasallama kamun hukuncin da ya dace yanzu ba sahabbai ba zai zo ya wannan aiki yanzu mutum zai aikata laifi wanda ya san ma aikata tsakanin shi da Allah je ya tuba wannan sahabi ne yana ganin ma'ana zuciyarsa hankalin shi bai kwanta ba sai ya zo gaban Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo kansa ya ce to gani a gabanka mun hukuncin da ya dace duk abin da ka so ka yi na hukunci umar radiyallahu anhu yana wajen sai ya kwaɓe shi ya ce allah ya suturta ka ba wanda ya san kayi wannan abin me yasa ba za ka suturta kanka ba ka je ka tuba tsakaninka da allah in ji umar kenan manzala sallallahu alaihi wasallama bai ce komai ba yana kallon umar yayi shiru saboda yana jira sai an mushi wahayi akan wannan abin shikenan mutumin ya tashi ya tafi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum ya je ya kira shi sai ya karanta mishi wannan aya wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin cewa ka tsaida sallah a bangarori guda biyu na ma'ana na ini shine da safa da yamma an gane ko shine safa da yamma mana ana nufin da safe daga lokacin sallar alfijir da azhar haka nan kuma da la'asar ko kuma lokacin sallar alfijir da sallar la'asar yace wa aqimis salata tarafayn nahari ka tsaye da sallah bangarori guda biyu na ini ini akwai safiya akwai kuma yammaci akwai salloli guda uku a cikinsa ko asuba Azahar da la'asa magariba da isha sun shiga cikin dare shi yasa yace wa zulafan minan layl da wani bangare na cikin dare yasa wasu malamai suna cewa nan an ambaci so lokutan salloli ne guda biyar in gane ko yace innal hasanati yuzhibna sayyi'at Lallai kyawawan ayyuka suna ma'ana tafida munanan ayyuka kurakurai zalika zikra zakili da wannan ma'ana tunatarwa ne wa'aztarwa ne ga waɗanda suke masu masu tunawa da Allah domin duk wanda yake mumini ne na ƙwarai, in ya aikata laifi zai tuna tsayuwarsa gaban Allah maɗaukakin sarki shi Allah yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah zakarullah ay zakaru wuqufahum amama Allah azza wajalla in yayi laifi zai tuna cewa to fa zai tsaya gaban Allah shine azzakirin din masu tunawa cewa akwai wanda zai bincike su suna bincikan kawunan su to abin da yake nufi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin tunda yayi sallolin nan an yafe mishi abin da yake dai lafazin ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi asallaita asallaita ma'ana hadhihi salat kai wannan sallar tare da mu ya zo ne daidai lokacin la'asar ko lokacin azhar yace na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal hasanati yudhibna sayyi'at jika Allah ya yafe ma wannan da yake laifi ne tsakanin shi da Allah ba haƙƙin wani a ciki an gane ko kuma laifuffuka ne waɗanda suke ba su kai kololuwa ba dan bai kai ga zina ba wannan yana nuna ma'ana rahamar Allah da bayinsa da jin kansa da bayinsa sai wani mutum ya tambaya ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin na wannan mutumin ne shi kadai aga ta wa cikin mutane su ma akwai wanda suka irin wannan abu Ya ce wannan nashi ne shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a a duk wanda yake cikin mutane al'umma ta wannan ya shafe shi duk wanda ya irin wannan abu ya je ya tuba tsakanin shi da Allah Allah ya yafe masa amma wannan fa ba ya ba mutum lasisi kuma ya ji hadisin ya ce to bari ya je dan dinga <laughs> wasu abubuwa ba wai lasisi aka ba mutum ba an gane ko amma dai dan adam mai kuskure duk sanda ka fada wani kuskure ka koma ga Allah kai kyakkyawan aiki sai ya shafe wannan mummunar shine wa atbi as-sayyi'ata hasanata tam'uha ko in kai mummuna aiki ka bibiye ta da kyakkyawa to duk wanda yayi mummuna aiki ya bita da kyakkyawa kyawawan ayyuka suna nan da yawa kaga wannan ya nuna dai sallah tana cikin kyawawan ayyuka bal tana ɗaya daga cikin mafi kyawun ayyuka ya ce da yayi sallah ya ce wa aqimis salat Ina wanda yayi laifi ya roki Allah madaukakin sarki yayi sallah guda biyu Allah yana haife masa inda ya tsarkake zuciyarsa haka nan tuba kyakkyawan aiki ne wanda yayi laifi ya tuba ga Allah madaukakin sarki Allah zai yafe masa wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada haka da Allah madaukakin sarki yace wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai musanya munana ayyukan su koma kyawawa قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه إنه أن حديث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه الأعمش وقال روى سليمان التيمي هذا الحديث عن أبي, عن أبي أثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد ابن هميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك ابن أمير عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال فأنزل الله وأكم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فأمره أن يتوضأ ويسلي قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة قال بل للمؤمنين عامة قال هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين وقد روى أن عمر ورآه وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك ابن أمير عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا har yanzu dai irin wancan hadisin duk da yake sanadin shi ishkali amma dai an san ya tabbata ta sauran wanda suka gabata ya zo ta ruwayar mu'ad cewa wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne ya haɗu da macen da bai taɓa sanin ta ba yanzu an ji ana gangamin siyasa sai mutum ya haɗu da wata suka haɗu suka yi magana suka yi zance suka canza waya suka yi waye suka yi waye amma dai ba su aikata zina ba ai ana yi aiko ya sha hannu da ita suka haɗu wani abu ya haɗa su suka yi waye suka yi waye da ya suka rabu ko ya ce amma dai bai yi zina ba ya zo ya samu wani malami malami ya ce to ai wannan abin da kai ka fita musulunci da ko ya ce kuma duk abin da mutum yake aikata da matar shi ya aikata da ita amma dai bai tara da ita ba haga ya yi abubuwa da yawa ya yi barna da yawa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka sai ya umarce shi yace tashi kai alwala kai sallah sai mu'az yace a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai ne kawai ko ya shafi dukkanin mu'minai yace a a wannan ya shafi dukkanin mu'minai kenan ba a hana bawa ya tuba ga Allah akan abin da ya aikata Wani yana daga cikin kurakuran da wasu suke wani sai ga in wani yayi abu kawai shi ba ruwan shi da shi har abada yanke shi la Allah mai karban tuban bayinsa ne kuma musamman in ya zama laifin da yake tsakanin shi ne da Allah wannan tsakanin shi ne da Allah baka shiga tsakanin Allah da bawansa baka cewa Allah ba zai yafe ma wani ba wani yazo ya samu wani kila kuskuren da yayi ma ba tabbas a kansa ce ai su wane su wane su wane din nan su da rama Allah sai dai wani iko Allah ina ruwanka a ciki kai da kake faɗa wannan ba a san me kake tsakaninka da Allah <clears throat> ta yushi shi ya fito fili ma yayi nashi ya fi sauki wanda ya fi muni shi ne wanda zai ɓuya tsakanin shi da Allah ya laifin shi wanda ya yi a fili da wanda ya yi a fili da wanda ya ɓoye wanne ne ya fi girman laifin eh wanda ya ɓoye fa ya nuna ma Allah maɗaukakin sarki cewa ganin na saba ma inda ya san da ya ɓoye ɗin nan ba mai ganin shi sai Allah ya ce to Allah ga abin da nake amma ya fito ya gaya mutane shi na ƙwarai ne amma ya ɓuya tsakanin shi da Allah kuma yana keta haddin Allah in ya shigo cikin mutane kuma yana cikin salihai to kaga wani kilan ya ɓuya ba san me yake aikata ba zai zo ya ma wani ya ce ai kaza ne yayi kaza a'a wani mai kaza ne wani mai kaza ne yana kaza yana kaza yana kaza laifi tudu ne kai baka duba abin da kai kake sai wanda wani yake ko laifi ne wani mutum kaga yana yi wani yana yin laifin ba akan yana so yi ba akwai wasu ayyuka na laifuka da zaka ga wasu suna aikatawa a cikin zuciyarsu ba wai suna so bane su ma suna fata Allah ya raba musu da wannan abu ko an kawo wani mutum gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya aka mishi hukunci ba wani hukuncin shan giya na dorna a'a wasu su dake shi da reshen bishiyar dabino wasu dake shi da takalmi aka kawo shi har kawo na hudu wani mutum ya ce wallahi wannan mutumin kaza kaza ya faɗi munanan maganganu a kansa Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqul hadha ya ce kar ka faɗa haka innahu yuhibbu Allah wa rasulahu ya ce wallahi yana ƙaunar Allah da manzansa haka za ka ga mutum ya yi wani laifi Kar karkace shi kenan ba shi ba ramar Allah annabin Allah ne ya ce wallahi mutumin yana ƙaunar Allah da manzansa kuma giya ya sha to mu a cikin al'ummarmu ba haka ba ne mu al'umman mu har Allah Allah ake a kama ka da laifin ma da baka yi ba a dangana mu ballanta wanda ka yi ma wanda baka yin ba ma ana so sai an liƙa ma haka mu dinga tsare harsunan mu daga haƙƙin wasu mu dinga kallon kawunan mu mu rabu da kallon wasu an gane ko kowa ya dinga kallon me ka kai da Allah madaukakin sarki shi wancan din da yake saba ma Allah ba ka san kuma menene tsakanin shi da Allah ba tawi yayi saban nan kila sai ya kwana yana sallah yana tuba yana kuka ga Allah madaukakin sarki ila kai kuma da kake masa haka kai saban ma baka dauki saban komai ba yana nan yana taruwa shi kuma yana neman tuwa ku duba ba annabi Allah ne ya ce innahu yuhibbullaha wa rasulahu yanzu waye za ka kawo wani ya sha ka ce yuhibbullaha wa rasulahu ana a samu musulmi misali ya sha giya a kawo shi ana masa abin nan duk wanda zai faɗi magana magana ta zargi zai gaya masa ba zai gaya magana ta jan hankali ba wani ai an san kai musulmi ne kuma ka san shan giyan nan babu kyau kuma ka san Allah yana san bayinsa ya hana kaza irin wannan ake so fa a nasiha ba ana so ka dinga tunkuɗe mutum bane mutum ne ya riga ya shiga tsakiyar ruwa yana neman yanda za a fitar da shi kai kuma sai ka daddaure hannunsa ka tunkuda shi a cikin ruwan ka ce kar ka bari ruwa ya jika ka ko ce kar ka kuskura ka bari ruwa ya jika ka amma ka daddaure shi ka jefa shi a ruwa ta ya zai hana ruwa ya taba jikinsa haka in ka ga mai laifi yayi laifi ka bi hanya ta nasiha ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana mutun yayi laifi haka ake gaya masa amma ba wai za a zo a yi ta kausasa masa ne. har ma ya ji to gara ma ya je ci gaba da aikata abin da ya ma aikata abin da ya fi haka amma ana jawo hankalinsa ne a nuna masa kai fa Allah ne ya halicce ka Allah nan shi yayi ka ya baka hankali ya baka ido ya baka kaza ya ma kaza ya ma kaza yanzu ba ka gode ma Allah ni'imar da ya masa ba da wannan sai kaga kuma sai shi ma zuciyar shi sai ta karkata ko sai dinga ganin ashe abin da ya ba daidai bane ci wallahi wani ni ma fa ba so na bane nake wannan abu yana faruwa yi amma ya samu na kwarai kenan amma ya samu wani dan zafi zafi haka zai ce ina ai kai kar ma ka ƙara kusantar mu kwata kwata tashi a nan waje dan ana kusantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu laifi da yawa suna zuwa wajen su ya yake ta'amuli da su yana ta'amuli da su ta'amuli na nuna kauna na nuna jan hankali ba wai fa dan kai kana musulmi kowa ba zai zama musulmi bane ko kuma ba wai dan kai baka laifi yana nufin cewa wanda yake laifin kuma ba zai taba zama irin ka ba wannan nashi ka sani da yawa wasu za su bar wannan kuma su zama na kwarai ila kalma ɗaya da zaka faɗa masa ta canja masa rayuwa gaba ɗaya in dai an faɗe ta da ikhlasi domin kalmar da ta fito daga zuciya ita ce take shiga zuciya amma kalmar da ta fito daga cikin baki da yawa ba ta shiga zuciya kunne take shiga ina ba ta gane kalmar da ta fito daga zuciya ma'ana tsakani da Allah aka yi ta to ita ce in ka gaya ma wani za ta shiga zuciyarsa ta masa amfani amma wacce a harshe kawai take ba ta kai zuciya ba ba domin Allah ba to da yawa sai dai ta shiga kunne ba za ta kai zuciya ba sai ta tsaya da haka ko ya jima ba zai amfani da ita ba kuma wannan ya kamata a kiyaye da yawa zaka ga wani ya ma wannan nasiha sai ya ce ai na gaya masa ai wallahi da na zauna sai da na masa na mishi ba da wannan kuskure tun tunda ka masa wannan tsakaninka ne da Allah ka bar ba sai ka gaya ma mutane ba wannan tsakaninka ne da shi da Allah maɗaukakin sarki amma yana so sai ya zo ya ce ai wani sai da na gaya masa kaza na masa kaza na yi kaza la wannan ka tozarta shi ai mana ka zo ka yi gibarsa kuma ke kaga ka wanke ka bata ana so in mutum ya wanke ya shanya ya goge ya sa musu turare ya saka amma ka wanke ka sa a cikin ka sake jika su da abin nan kaga ka bata kenan to wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi zamu dakata a kansa sauran hadisi baya biyu ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه